to hadisi mursal ne hadisi mursal kuma yana cikin dangin hadisi da'ifi wanda suke kafa wajen da hadisi mursal shine imam malik ibn anas abu hanifa amma imam ahmad bin hanbal da imam shafi'i suna ganin mursal qismun ne min aqsam hadisi hadith da'if to ko da sanadinsa ya zanto cewa zai hukunta cewa da'ifi ne amma ma'anar hadisin ta yi shiga karkashin fadin waɗansu ayoyi ko waɗansu hadisai kamar hadisin ad damanu bil kharaj ko al-kharaj bid-daman wanda mun karanta shi a baya ko al-kharaju

ya ce shi ba zai biya ba kana nufin idan banki sun bashi to za su kyale su banki a matsala ce ba mafi kyau kawai kar tuyi ya banki da rufin asirin da zai karbi bashin su amma ba za su kyale ba kuma suke jin tsoro me mutane suke jin tsoro yanzu da ba je da su ba sun zama musuluncin aka tara riba aka tara riba wani banki ne wanda bai yi ya kare ba nan kasar daɗe ne idan ka samu bankuna goma a nan kasar sai ka samu takwas sun sa samun kansu cikin matsalolin kuɗi waɗansu ma su kare waɗansu ba a rufe duk da ribar da komai da ake karba saboda abu ne wanda yake ba mai albarka ba yamhu kullahu riba wa ribin sadaqat riba gaba ɗaya Allah na tafiyar da albarka ta lalata ta kaga kuɗin shin amma ba su da amfani lokaci guda da kasan an cinna musu wuta duk abin da mutum ya nema ba ta hanyar da Allah tsara ba sai kaga babu albarka cikin abu ka duba yan fashi tare mutane su kwace miliyan ɗaya dubu ɗari da dubu ɗari na kuma har yanzu kuma suna min cikin talauci cikin wahala saboda abin ba mai albarka bane ba to haka waɗanda suke sata cikin gwamnati su sata su yi kaza su yi kaza su yi kaza kuma ka samu kuma suna nan dai ba bambanci tsakanin jiya da shekaran jiya duk abin da mutum zai yi ya nemi yardan Allah a cikin sai Allah ya sa masa albarka duk abin da mutum bai nemi yardan Allah bai ce dabara sai dauka to wallahi dan Allah sai Allah ya kyale mutum da dabara sai dai ya za a yi ina za ta kai shi ina za ta fi shi ba inda za ta kai mutum ba inda za ta kai mutum da haka ya zama wajibi shugabanninmu na musulunci su yi kokarin kafa bankuna na musulunci ya zama tilas yin haka larura ne cikin larurar rayuwa dole ne cikin dolar rayuwa ai wannan in ko ba ai wallahi riban nan da ake ci za a a samu ubangiji alladhina la yakunu riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda idan mutai tashi daga cikin kabari cikin maye zai tashi yadda ka san mai farfadiya wanda aljanu ke daukan su buga da kasa haka masu riba alaman tashin su kenan a filin tashin kiyama zalika bi annahu qalu innamal bay'u riba وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لي ما تكرموني ما تكرموني سر سوسي عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا khiyaran raba'iyyan a wata riwaya illa jamalan khiyaran raba'iyyan faqala a'tihi iyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga abi rafi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran ya karbi rancen raƙumi a wajen wani mutum cinikayya aka yi raƙumi nawa ne yace kaza da sai manzon Allah ya karba cewa zan baka kudin lokaci kaza ko kuma zan baka raƙumi lokaci kaza faqadimat alaihi ibnun min as-sadaqati sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na sadaka fa amara ba rafi'in an yaqdi ar-rajula bakrahu sai manzon Allah sallallahu alaihi ya umarci abi rafi cewa dauki cikin rakuman sadakar dan ka biya wancan bawan Allah fa kana sai mutumin yace sai shi abu rafi yace la ajidu illa khiyaran rabaiyyah na bincika da cikin rakuman ban samu ba illa khiyaran sai wani wato ainihin rakumin da ake kiransa khiyar raba'iyyan kuma raba'iyyan abin da ake kira da gashi nan ya fassara shi a kasa ko yuqalu lil zakari min al ibri idza talat raba'iyatahu raba wal unsa raba'iyya wa zalika idza dakhala fi sanati as-sabi'ati shi khiyar zababban rakumi kenan wanda yake mai koshin lafiya raba'iyyan kuma wanda ya shiga cikin shekara ta bakwai suka ce raba'iyyan ga dabba ko ga raƙumi idan ya kasance ruba'iyya din su tafto ruba'iyya shine haƙora na ban sai zan fassara su ba ah, sukan fassara haƙora guda biyu na gaba a sanaya eh ba su ne za su zanto fikoki ba fikoki ya a na yaf kenan so ne fikoki tsakanin turaka da wannan guda biyu haka kuke hmm. kun sunayensu guda biyu na sama da na kasa ɗin nan wanda su ne na gaban guda biyu suna kira a sanaya hmm. daga nan sai ka ɗauki ɗaya a nan da ɗaya a nan wanda ke yusu na sama da na kasa a jera haka da juna wannan na sama da na kasa wannan shi ne ake kira ruba'iyya ruba'iyyat daga nan sai gaba kuma ka dauki ɗaya anan ɗaya anan na sama da na kasa su kuma suna ake kira al'aniyab daga nan gurin sai sauran da suka rage zai zama nan goma ne nan goma suna ake kira al'adra turami to ko yanzu ko su kwasan me za ku kira su ma da kuma ruba'iyya da kun gane <laughs> ruba'iyya sura da za a ba su guda ɗaya shine wahala an dai fahimci ruba'iyya ko duk raƙumin da wannan haƙorin ya fito masa sai a kiransa raba'iyyan in namiji ne raba'iyya abu rafi ya ce na bincika ban samu raƙumin da yake daidai da nashi ba sai wanda ya tsara darajar nashi shi an karɓi raƙumin sa ƙarami yanzu kuma ga wani raƙumi har ya shiga cikin shekaru na bakwai kuma ga shi mai kyau zaɓaɓɓen raƙumi ya ce ban samu ba sai wanda ya fi darajar nashi faƙala sai manzo Allah ce a atihi iyahu ba shi wannan duk fa inna khiyaran nazi ahsanuhum qada'an mafiya alherin mutane su ne wanda suka fi kowa iya biyan bashi mafiya alherin mutane da su waye wanda suka fi kowa eh wannan ya kara mana bayani kan wanda magana da aka cewa ne yana tsara kuma kuma yana jin bashi gashi ya ci baki kuma ga wasu wani daga cikin gashi wadansu sun zo gaskiya ne ina ba ka fahimta yana alakanta maganar da ka tambaya akai da wannan a ah, ayin ba na ce kai ne ba dama amma dai ba kai ne kai ba <laughs> ba na ce akidar gaba ne ba wato a takaice wannan na nuna idan mutum ya baka bashi naira dubu daya ko dubu biyu zuwa lokaci kaza za ka biya da lokacin biya ya sai ka ɗauki dubu biyan sa ka bashi kuma sai ka kawo naira ɗari uku ce wannan kuma kyauta ce wannan ya halatta baya cikin ruwa tunda ba a sharɗanta shi ba inda an sharɗanta wajen karɓan bashi ga dubu biyu ka bani dubu biyu da ɗari uku to kaga ya zama mai riba to amma idan ba a sharɗanta wannan ba ya zo ya ɗauka ya baka kai kuma kaga dama bayan ka biya shi bashi sai ka ɗauki wani abu ka ƙara masa to wannan shine annabi ke cewa khiyarun nas ahsanuhum wafa'an ko qada'an fa inna khiyarun nas ahsanuhum qada'an mafiya alheri mutane suna wanda suka fi kowa iya biyan bashi to shi yasa annabi ke duk wanda ya bashi bashi bayan ya biya kuma sai baka kyauta kuma ta musamman sallallahu alaihi wasallam wani hadisi muslim ya rawaito وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga aliyu Allah shi kare da gare shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban dukkan bashin da ya jawo mai shi amfani to ya zama riba wannan hadisi rawahu al-haris ibn abi usama wa isnaduhu saqit haris ibn abi eh, usama ya rawaito shi amma sanadin sa rusasshe ne ma'ana hadisi ne wanda yake mai rauni fi isnadihi siwar bin mus'ab قال wa متروك وقال البخاري منكر hadith wannan dai hadisi ne wanda yake mara bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ga wani malami ya tattara sanadin sa ya tattara ya ce da wai da an hada za su iya dan abin da amma dai gaskiya hadisi ne mai rauni matuƙa ƙwarai da gaske abin da yake nufi bashin da ya ja amfani wato kaga sai sai ya zanto kamar wancan wanda ka zo biya ka kara masa wani abu amma kuma ba zai zama haka ba tunda wancan shi kararra da cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi an dai samu daga cikin maganganun sahabbai da tabi'ai da yawa daga cikin su suna ganin idan mutum ya baka bashi kafin lokacin biya kuma sai ya zanto cewa kana yi masa wata hidima in har ka san yana yi maka wannan hidimar ne dan bashin da kake bin sa to haramun ne ka karbi wannan abin dan ya zama riba wannan hidimar amma in da ba tun yana kyautata maka yana maka kaza yana maka kaza kuma ka bashi bashi kuma ya ci gaba da maka wannan to wannan bai zama haramun ba an gane ko su sahabbai sun kasance yin samun mutum bashi kuma daga baya ko kyauta ya basu ko wani taimako ba su ba sa karba sai karka dauka saboda bashin ne ya zanto an shiga cikin riba kenan wa alaikum assalam وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف موقوف عن عبد الله بن سلام عند bukhari duk wadannan shawahid ne na wancan hadisi sai dai kuma duk su ma ba su kai karfin da za su sa ya kai darajar hadisi hasan ba bai kai ba wato kamar hadisin bayan an nuna cewa an zuwa annabi da sai iya wannan bashi da ake jin da ya matsayin da sadaka wajen shi bai halatta bai sadaka sallallahu alaihi sallam cewa me wato tun da biya bashi kamar ya to sai ka koma asalin bashin da ya karba shi ya amfani da shi yana fata an fahimta idan bashin da ya karba shi ne ya amfani da shi na gida kuma daga baya abin sadaka ya zo ya dauka cike biya wannan kaga ya ci sadaka kenan wanda kuma annabi ya ci sadaka sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine wadanda suke taujihin hadisin cewa waɗansu suke cikin malamai bashin da ya karba din ba shi ya ba tallafa wani talakai wani da yake cikin wani hali sai ya karba wannan bashi sai ya bashi da aka tashi ga sai biya kaga a madadin wancan kenan tunda shi ba cin sadaka sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma suna tawilin sa da cewa sadaka ce ta nafila ba ta zaka ta farilla ba tunda ahlul baiti sadaka ta farilla ce aka hana musu ci amma ta nafila dan sun ci babu laifi kuma malam na har yanzu da mu yi fata wannan sadakan da kyauta da wannan hadisi da ma ya ce a tabbata ne ba ya sadaka eh. kuma na aka yi sadaka sadakan wannan da ake yi kyauta ne saboda me saboda dama annabi ba ya ce sadaka ai yanzu mu fassara shi da kyauta shine ba zai yi kuma malam da wani domin lafazin asarka ba yadda za a yi karɓi sunan kyauta <laughs> la lokacin wala sana'a mafi kyau shi masa wannan tawil idan zai iya a yi wa hadisi tawili karib to sai a yi masa sama da a masa tawil ba'id tawil karib shi ne mu ce ai dama wannan abin da ya karba wani ya ba ko mu ce sadaka ce na nafila kaga duk wannan fa'id zai iya yi wani alhamdulillah ina da san guda fita nan a kira sallar kun karasa wa akar mawqufan inda sai dai ana ku akwai sauransu shi ne an karasa ina jin ka alaikum salam eh. shi ne mai shi ne misali game da hadisan zuwa kan magana guda biyu na sallar da yara kai bana aikin da aka yi a kowane suka yi sallah a najeriya kuma musamman kuma najeriya mun yi sallah ranar goma ga wata kuma na sauya da zai su yi abin da su yi yawon alfawa to sai suka ce malamai za ka samu sabani ana jeho ko kuma da wanda bai dace ba shi ne ke son ma wannan matsalar matsalar yin sallah da kauce gaskiya ba na so in shiga cikin ta ne dai Allah ya taimake ni ba na haƙi wannan yana daga cikin taimakon da ubangiji ya ba a wannan shekara ba na haƙi sallah sallar nan mutum da samu kansa cikin rudanin nan da yawa ba akwai matsala wanda yake duk yadda ko da zan kai gobe ina magana a nan gurin ba zan iya wani ta wani kadai matsala ce wanda ta shafi malamai su haɗu su tattauna a kanta sosai da sosai wanda suka halarci karatun safe in ba su manta ba mun tattauna wannan cewa mu dai ta a Kano an fara biwa matsalar matakai na a san yadda za a yi kafin nan zuwa karamar sallah a warware dai maganar daukan maganar sallah din a kasar nan abun ya kai inda ya kai akwai matsala kwarai da gaske ko matsaloli kwarai da gaske kar abun ya bayi zuwa ga dan ba taba samun sabanin da yake da karfi ba irin wannan din na bana din nan ya fi fitowa fili ko kuma Allah kalli ya fi sa mutane da dama sun harzuka imma wanda suka dace da Najeriya suka yi sallah ranar Laraba imma wanda suka dace da sauran nahiyoyi na duniya suka yi sallah ranar Alhamis kada kuma matsala sosai da sosai eh ina jinka majalisar in dai majalisar musulmai ta duniya ce su ba ruwansu abin da su faɗa maka daban a nan cikin gidan najeriya shi ne za a samu da za a aure matsalar in malamai ba su samu sun da ta ba ko da su tashi mana su je su gane da sauran musulmai na duniya su tattauna da su a nan da wani kwamiti na malamai amintattu da aka yarda da su a tura su je su gane da sauran malamai na duniya a wani matsala amma ba haka wannan matsalar ta kai inda ta kai gaskiya ko so ku jiro sai kun ji fahimta ta ni ko bana na aka yi sallah goma aka ba ni ni ina maka maka kuma ranar alhamis aka yi sallah <laughs> mai tambayar ke cewa ina son karin bayani ne dangane da cewa mutumin da ya ci bashi da niyyar zai biya Allah zai biya masa koda alahira ne to yaya kuma cewa bayanin da aka yi a babul jana'iza cewa in mutum ya mutu da bashi a kansa Allah zai masa azaba har aka kawo kissa akan faruwar hakan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da abin da muka tawara hadisin ai ya magana masu cin bashi iri biyu da wanda yake nufin biya da wanda baya nufin biya wanda za a yi wa azaba wanda baya nufin biya amma wanda yake nufin biya sai dai sai a masa azaba kaga wancan daban wannan daban mai hukuncin bashin da mutum ya ci kuma bai samu damar biya ba har zuwa lokacin da ya mutu idan dangin sa nan sai su biya masa idan babu dangin sa da za su biya masa sai hukuma ta biya masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sa haka yake yi yake cewa dukkan wanda ya mutu ya bar dukiya to ta iyalinsa ce amma dukkan wanda ya mutu ya bar ƴaƴa sun tozanta ko da bashi akan sa ya zo mu za mu biya masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan musulmi ya mutu da bashi akan sa abin da yake mafi alheri shine abin da yake kai sananne shine dangin su za su biya masa idan ba dangin da za su biya masa ko akwai su talakawa ne to sai hukuma ta biya masa ko karamar hukuma ko gwamnatin jiha idan sun kiyi al'ummar unguwa idan suka haɗu ko al'ummar gari suka tara kuɗi suka biya masa to sun yi aikin alheri na wata awon wa albirri wa taqwa wannan kuma ya yana son a ja hankalin mutane wa dangane da wanda suke zuwa da ababen hawa cewa ya kamata a ringa lura da ababen hawan dan saboda akwai ɓata gari da suke zuwa Allah ya tsare ina ga abin da ya kamata a yi da in zai yi masu aikin agaji ban san da yanayin irtibabat din su ba amma da ko mutum biyu ko uku dan saboda kula da ababen hawa dan zai taimaka kwarai wannan kuma wani yake cewa wai a gidan rediyon jamus a yau an yi wata tambaya ko wata ta shafi nukan harshen hausa ne aka ba da bayanin cewa ni na yi bayanin cewa harshen hausa din ya halatta fim ne na hausa kai ya halatta wa ko wani fim mai suna hakuri na ce ya dace da musulunci domin ni na ga fim din da kaina a kano da sauransu to wannan daga cikin fitintunin zamani ne wanda za su iya samun mutum a fagen da'awa irin fata Allah ya tsare abin da ke faruwa shine akwai ɗaya daga cikin su masu tsara fininnikan Hausa wata rana ya same ni a gida bayan azumi din nan ne kafin lokacin aikin haji cewa sun riga sun san cewa nika da suke gudanarwa na Hausa akwai kurakurai da dama a ciki da kuma al'amarin da sun sabawa addinin musulunci to amma suna son yanzu su yi amfani da wannan dama wajen caccanje fim din su rinka ko su musulantar da fim din yadda ɗabi'un da za a nuna a ciki da halayya kare zanto cin mutuncin addini har ya buga misali yace babban dalilin da yasa suka wannan tunanin saboda idan ka lura da nika da ake a kudancin kasar nan galibi an mayar da su kamar wata cibiya ta da christianity to tun da haka ne mai zai hana su ma a cikin nika za su rinka yin hausa a sa addini a cikin harkar ta yadda alal kalli maganar karatun qur'ani su rinka fitowa maganar sallah maganar azumi maganar qiyamul layli dukkan jihadi hakuri da sauran al'amuran da na musulunci yace wannan shine tunanin su da suke ganin ya kamata su yi to sai na ce wannan tunani yana da kyau kwarai da gaske ba wanda zai ce wannan tunanin ba da kyau to sai abu na biyu a yanzu haka yake cewa sun yi wani fim dan a matsayin samfuri wanda suke son ya kasance su kawo waɗansu ababai na musulunci da ciki sun cire waɗansu barna a ciki kuma suna son kafin su kai fim ɗin kasuwa a gan shi don idan sun yi kurakurai a ciki a faɗakar da su su gyara har kafin su kai kasuwa da haka suka gaici waɗansu malamai wanda a cikin su haddani kan cewa ya kamata a ga fim ɗin ni na je da kaina na tsaya na ga fim ɗin daga ko da ke ban ganshi daga farko har ƙarshe ba iyakacin inda na gani na zana kurakuran da nake ganin karar sun saba addinin musulunci na basu na ce wannan kurakurai sun saba addinin musulunci bai kamata kun din ya fita kasuwa ba a haka in dai har musulunci kuke so ku a wannan lokaci shi da kanshi wannan daraktan yake cewa to sun san cewa ba zai iya ba a dare ɗaya su iya musulantar da fim wannan harshen maganar su kenan a dare ɗaya ba zai iya yawa ba su koyi musulantar da fim kaɗe-kaɗe da aka saba da waɗansu ababai a cikin fim da yawa wanda su saba addini a ce lokaci guda an janye su to kila in an kai fim ɗin kasuwa ma wani ba zai siya ba amma suna son a kowane karo su rinka cire goma cikin ɗari su jefar ashirin cikin ɗari su jefar talatin cikin ɗari da haka da haka su cire da ce wannan dai ya rage naku abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ya saba wa addinin musulunci yan har za a kafin dan kasuwa to kaga wannan ita ce maganar da muka yi wanda ta sha bamban da a ce na ce fim ya halatta kuma a cikin wannan magana ko kanku za ku fahimci shi kanshi mai fim din ya yarda cewa fim din bai halatta ba tunda ya ce akwai abubuwa da sun saba mai musulunci shi da kansa faɗi maganar a zuwa ce kuma ya halatta wannan wata magana ce daban wanda ni ban ji ba amma yadda aka rubuto a nan gudun cewa a yau ne aka yi maganar a filin jamus waɗansu ma suka ce sun ga wani fim a ciki aka zana cewa daga cikin wanda suka albarkaci fim din to ni wannan kalmar ta fi bani haushi ba wani ma na albarkaci fim din albarkace shi ka to yanzu haka na bayar a Kano cewa a neman mun shi fim din na wannan din dan in ga me aka rubuta na ce sannan kuma kaga wannan firar zan so in ji ta din ban san wani wakilin su ne ba ko wakili ne na Kano ko na ina ne da je ne firar in ji shi rattan bin banki to da to kaga wannan ashirin nake je in same su don su da kansu su janye wannan kalmar shi ne fi hikima su janye amma idan ko suka ki janyewa ka gani ma zan iya tara yan jirgin faɗa musu ga abin da muka yi da su to wannan dai shine zancen da ya faru game da wannan hmm. kan mutum ba su gana kan abin da ya shafi harkar na aiki hmm. mutum da yana wajen aiki akwai tsari da aka bada kamar na in ka tafi an rubuta kudin wacan ka kudin abincin ka kaza ne kudin abun hankali kila jirgi kaza ne to sai ya kasance a cikin kana tafiya sai ya zama na maimakon ka je ka kwana a wannan hotel ne har ga an kayyade maka wannan kuɗin hotel ne amma da kuma kwana sai kake kwana a hotel din domin saboda kai amfani da wannan kuɗi kai kanka ka more shi sai aka ce kuɗin abincin ka kaza ne don ana ganin girman ka ya kai maka ci abinci a hotel iri kaza sai da ka tafi sai kake cin abinci a irin wannan hotel din sai ka je hotel na kasa sai ka ci abinci a hotel sannan sai aka ba kuɗin jirgi to maimakon ka shiga jirgi sai ka hakura ka ce ba za ka shiga jirgi ba sai ka shiga mota domin saboda sauran yaran ka sa a jihunka sannan kuma wani lokaci in za ka yi tafiyar kamar in kana wannan kamfani ne akwai irin kamfanin a wata gari to a cikin tafiyar sai ka je sai ka fada a cikin wani dan uwanka abokin aikinka a wancan kamfanin kuma kai tafi da motar kamfanin a wancan amma ba ta kama inda kake aiki ta su can inda yake aiki sai ce a ah, to wani kawo mana tafi sai ka shiga ciki sannan kuma daga duk sai ka karbi kuɗin duka ne sai ka sa wanda shi ne na na abun hawa sai kai da shi kuma sai ka sa duk da cewa kai amfani da motar kamfanin amma dai tunda ba na station ka bane sai ka ga cewa kawai kamar an baka kyauta ne saboda ka sai ka amfani shi ne nake roƙon Allah ya ba duka cikin waɗannan azabai tun daga na ɗaya har zuwa na uku ne akwai dalar sun halasa na hudu da kawai nake da shakka a kansa maganar cewa an baka kudin hotel mai tsada sai ka je ka kama mai araha ka ci abinci mai tsada sai ka je ka ci mai araha ka tafi a jirgi sai kake tafiya ka je ka tashi kudin ka ka dauki kudin ka saka ka shiga mota duk wannan ya halatta gare ka ko a kasa ka tafi ka rike kudin ka ya halatta ina fata an fahimta wanda kawai yake da rikici wannan na mota an baka kudin mota kuma sai kai amfani da motar kamfanin to wannan kawai shine ya fahimta da gare rikici matukar dai wannan ba a biya ka bai kamata ka rubuta claim din kana neman wannan kudin ba na ma da ka za a ba amma dai a cikin tafiya shi wancan an sa shi aiki an ba shi na fahimta tun na fahimta akwai dai matsala dai kan game da wannan tun dai motar kamfani matsalar shine motar duk kamfani dai ce ko da wancan branch din ya sha wanda wannan amma dai kamfani dai ne abin da ya shafi asara ah, a can gurin bai shafa ya hannun da ya shafa abin da ya shafi riba kuma ya shafa hannun to gaskiya ne wanda na karshen shine kawai nake da iskali a kaina na ganin akwai matsala a cikinsa a can zai ko da zai dauki mutum ko da ba wannan bane ba shi kamfani sun ba shi dama ya ta dauka mutane a hanya ne shine ai kaga iskalar da ke ciki malam cewa kamfani zai ce shi ka tuka mana mota yana daga ciki kuma duk wanda ka dama ka dauka mutane da suna ta amfani ko da kayan kamfani ko na gwamnati ba bisa ka'ida ba wannan wani abu ne da wannan rashin da suke amfani da suke masu ka'ida ba ya halatta abin sai an nemo masa shinge a cikin musulunci to wannan shine nake da iskali ni dai a fahimta ta wannan nakan san ne da matsala amma can ba wani matsala a cikin su alaikum salam ban gane ba wannan lattan sau wajen nan kuma daban dai idan idan ya san cewa gashi zan je karfe kaza sai ya duba ga mota za ta kai shi ko jirgi matakan mota za ta kai shi ya hau kuma ya a kansa in jirgi ne ma zai iya samun tangarda wani lokacin ka iya sauka a Lagos din kuma kafin ka je kamfanin Goslow ya rike ka duk ba ta yi faruwa ko jirgin najeriya ya kita shi da malam da ta shi kenan eh ne ba da shi ina yin tari rago rago rago ba zai iya amfani da shi wajen hawa ko takalmin da kuma rawa kai kuma da ita ɗan rago ana ciyar da shi da abinci da kuri da kuri za ka iya samun kudin abinci da ta ciyar za ka iya idan ya kai kudin kuma daga da ka kai har kudin abin ya kai har ya wannan abu da ka fa har ya kai kudin lagon ko kuma da ya ba kudin lagon shi a irin wannan yanayin tun farko za ku yi ta da tun da ka ga ya baka jinginar abin da ba za ka amfana da shi ba sai ka ce da shi to rago da yana wajena amma ka je ka kawo ciyawa da da me da me kai zaka ga sayar da shi shikenan idan ya ce a ka ce da shi zai biya ka to wannan kuma kaga ya je wa sake ko nawa ne sai ya biya domin inda zai wani amfani zai faru nasa ne eh. to sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum